wanda dai a halin yanzu kiɗin ya ba da wa'adin sa'o'i 24 ga hukumar nan ta FCDA domin wasu bayanai. Masu mu a gefe guda kuma za mu kawo muku rahoton cewa shugaban ƙasa shuwa Bola ahmad Tinubu ya yi ragargaza dangane da wasu hukumomi saboda kama su da aka da hannu dumu-dumu ta da kuma naɗa sabbin su. Masu mu za mu so da ku gyara zaman ku domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu. amma kafin nan dan Allah muna neman alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa masu aran mu a cikakken rahoton ministan babban birnin tarayya Abuja watkan nesa muke ya baiwa sakataren hukumar FCDA wa'adin sau'i 24 don yin bayanai kan matsayar babban masallacin nan na babban birnin tarayya Abuja Wike ya buƙaci hakan ne daga sakataren injiniya Shehu Ahmad don sanin wurin da masallacin yake da kuma tsarin kuɗin diya da za a biya wannan masallaci. Kamar yadda muka samu rahoton cewa aikin faɗa hanya a yankin zai shafi wani ɓangaren babban masallacin da ke babban birnin tarayya Abuja. Ministan ya bada wannan umarni ne yayin karɓar bakoncin gwamnatin gudanarwa na masallacin wanda mai martaba Isu Nufe Yahaya Abubakar ya jagoranta. mai martaban ya buƙaci ministan ya baiwa kwamitin ƙarin lokaci don da filaye da kuma hukumar fcda ta basu da kuma roƙi ministan da ya ba da nashi gudunmawa don ganin an ƙarasa aikin gyaran masallacin da ya ɗauki lokaci ana yi kamar yadda gidan jaridar na daily trust ya kawo wannan rahoto sai dai a martanin shi wike ya karaita ita ita cewa yana adawa da musulunci ne inda ce wannan aikin yan adawa ne kawai inda ke cewa bari fara daga abin da ake faɗa min cewa na umarci rushe babban masallacin Abuja ina son ku sani cewa mutane suna amfani da abubuwa da yawa don kifar da abokan gabar su sarkin musulmi mutum ne wanda nake mutunta shi mutuka ba kawai ina ina ɗaukar shi a matsayin yaya bane ba a matsayin uba nake kallon sa ya da cewa duk wani abu game da musulunci nan wanda shine shugaba zai bada haɗin kai kuma sannan za a yi shi Waki ya ce duk wata gwamnati za ta so ta ba da gudunmawa a irin wannan aiki musamman da aka ce na Obasanjo shi ya kafa kwamitin neman taimakon gyaran masallacin sai dai kuma masu mu idan ba za ku manta ba nisan wuce ya bayyana matsayinsa da akan shirin rushe bangaren masallacin ne wake na magana ne bayan an zarge shi da cin da kin jinin musulunci inda ya ce kwata-kwata shi fa baya adawa da musulunci don haka ya ce mutane su daina alakanta shi da kin jinin musulunci ba wai yayi ne da wata manufa ba To a gefe guda kuma shugaban kasa Ashwaju Bola Ahmad Tinubu ya yi sabon da daɗe a ma'aikatar yaɗa labarai da hukumar wayar da kan jama'a watan NOA. Tinubu ya da minister Mr. Lamre Onule a matsayin shugaban hukumar ta NOA yayin da ya naɗa Saliwa Abdulhamid Dambos shugaban gidan talabijin na NTA na ƙasa. Harumin shugaban a bangaren kafar sadarwa ta zamani kan David Olusegun shi ne tabbatar da haka a shafinsa a Twitter a yau Alhamis 19 ga watan Oktoba wanda muke ciki. Tanbiya da mutane takwas a hukumomin wanda za su yi aiki tsaka karkashin ma'aikatar yada labaran inda sanarwa take cewa shugaban kasar Dubu Bola Ahmed Tinubu ya haɗa sabbin shugabanni a ma'aikatar yada labarai ta ƙasa wanda dai masu sauran makamai da muka faɗa muku ya haɗa mutane ɗaya har guda takwas. To ma sauran mu a yanda ne da muka muku ƙarshen wannan takaitaccen rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu. Amma kafin nan dan Allah muna nema alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa. A sauran mu za mu so dai mu jira a ra'ayinku dangane da wannan rahoto wanda muka muku. gode kuma muna jiran sakon naku a shan mu na ta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wataala ya saka muku da alkhairin sa amin mun gode